أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu a cikin waɗannan lokuta takaitattu cikin wannan sabon darasi wanda za mu bayani a yau wanda ya shahi abinda hanyoyin da mutum zai bi ya ga cewa ya samu ya girku a cikin kyawun ɗabi'u ya samu natsuwa watan kenan shuru da kuma gyaran halshe wannan abubuwa ne guda biyu wanda suke taimaka ya zamanta mutum ya girku kan kyawun ɗabi'u mai zamanto ya nisanci mafi yawan abubuwan da suke kawo masa matsala cikin abin da ya shahi tarbiyyan zuciya da kuma kyautata ɗabi'u da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfane mu <clears throat> wannan kenan shi ma mataki ne wanda yake biyowa bayan matakan da muka yi bayani a kansu inda muka yi bayani a cikin darussa wanda suka gabata dangane da abin da ya shahi tuba inda muka bayyana cewa shi ne mataki na harko wanda mutum zai hau a kansa lokacin da yake son ya zamanto ya kyautata ɗabi'unsa ya gyara ɗabi'unsa sannan marhala na biyu marhala na musharata da kuma muraƙaba da muhasaba sannan bayan wannan darussa mun zo mun bayani dangane da abin da ya shahi niyya da kakan da ake tsarkake niyya haka nan mun zo mun bayani kan ikhlasi sannan mun zo mu bayani kan riya da duk abin da yake da alaka da su yanzu marhala ke na wanda yake biyowa bayan waɗannan marhaloli shine marhala na shiru na kawaici da kuma gyaran halshi waɗannan al'amura guda biyu suna da matukan muhimmanci kowanne kuma yana da nashi fa'ida mutumin da ya kasance yana yawan shiru ko kuma yana da yawan kawaici yana da sauƙi gare shi ya zamanto ya kare kanshi daga afkawa a cikin laifuka da daman gaske wanda ake afkawa a cikinsu ta hanyar halshi hakanan mutumin da yake yin sa'ayi wurin ganin cewa ya gyara halshensa watan da ya kasance baya kula da halshensa yakan magana cikin abin da ya ga dama yakan magana cikin abin da ya so to ya zo ya ɗauki matakin ganin cewa ya gyara halshensa wannan yana da matuƙar muhimmanci a cikin amaliya na kyautata ɗabi'u da kuma tarbiyyantar da zuciya insha Allah kamar da za mu gani cikin bayanai na ma'asumai alaihi don dangane da waɗannan al'amura guda biyu da kuma lizimcin kula da su da kuma kiyaye su domin ganin cewa mutum ya ƙoƙarta ya kasance daga cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala managartu waɗanda ɗabi'unsu suka gyaru kuma suka samu kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ce mutum da ya kasance na da shiru yake da kawaici yana da sauƙin gaske zamanto ya kare kanshi daga fadawa daga cikin dewa daga cikin miyagun ayyuka musamman wanda suke bijirwa ta hanyar baki saboda kamar yadda muka yi bayani dangane da abin da ya shahi kiyaye halshe da kuma lizimtan kawaici su dewa laifukan 'ya'yan adam zunuban da suke aikatawa ta hanyar halshe ne galiban za ka samu mutum yana ƙarya yana giba yana annamimanci yana yanke zumunci yakan wulaƙanta mutane yakan izgili da mutane dukkaninsu ta hanyar baki kenan kiyaye baki zai sa ya zamanto mutum ya nisanci dewa daga cikin zunubai zai ba mutum natsuwa zai ba mutum kawaici zai ba mutum sabati akan al'amuran addininsa saboda haka za mu ga riwayoyi daga masu alaihi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka inda suka yi bayani dangane da abin da ya shahi mutum ya zamanto ya lizamci shiru hakanan kuma ya kasance ya gyara halshensa ya yi muraƙaban kansa ta yadda ba zai hada ba cikin zunuban da ake iya fadawa a cikinsu ta hanyar halshi al misali muna da hadisi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake bayani dangane da muhimmancin shiru da kuma tasirin shi zurfafa tunanin mutum to duk lokacin da mutum ya kasance yana shiru yana lizimtan kawaici zaga cewa wannan yana taimaka masa ya zamanto yana da zurfin tunani wannan kuma shine zai gadar masa da hikima wanda yake duk lokacin da ya faɗi magana zai kasance yana amfanan mutane duk lokacin da ya faɗi magana zai kasance yana fa'idantar da mutane yana ƙarfafa hankulan mutane yana ba su tajaruba a cikin rayuwarsu wanda za su fa'idantu da shi duniyarsu da lahiransu shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza ra'aytumul mu'mina samutan fadnu minhu fa innahu yulqil hikma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kuka ga mumini ya kasance yana shiru yana kawaici to ku kusance shi ku lizimce shi saboda me saboda yana jefar da hikima ma'ana yana fitar da hikima yana magana da hikima to duk lokacin da ya yi faɗi magana za ta kasance maganan nan tana da hikima tana da ƙima ba ya sassan magana ba kana ganin duk mutanen da suke yawan magana mutum ya kasance yana da yawan surutu duk inda yake surutu kuma duk inda ake shi ake jin muryansa to za ka samu cewa manganun shi kuma da yawa suna kunshe da abubuwa da ba su da fa'ida za ka samu manganun shi da yawa kuma ba su tare da abubuwa da suke da hikima wanda za su ƙara mutane zai zama to kawai magana ne kawai cikin iska kenan idan mutum ya kasance mumini kuma ya kasance yana da shiru yana da kawaici sakamakon wannan allah wata wata'ala zai ba shi zurfin tunani da kuma tabbatar hankali wannan shi ne zai sa duk lokacin da ya furta magana sai kasance maganar hikima ce tana da muhimmanci tana da fa'ida ga masu sauraro zai ƙara su in ma cikin al'amarin duniyarsu ko cikin al’amuran lahiransu zai karfafa hankalinsu zai ba su tajruba zai taimaka musu a cikin rayuwarsu na duniyarsu da na lahira kenan wannan shine fa'idan shuru wannan shine fa'idan kawaici da lizimtan kawaici saboda kenan cikin wannan hadisin da muka gani na manzon Allah sallallahu alaihi wa yake ƙara cewa a ƙarshen hadisin wal mu'minu qalilul kalam kafirul amal wal munafiqu kafirul kalam qalilul amal manzon Allah sallallahu ke cewa shi mumini maganan shi kaɗan ne watan bai yawaita magana wanda yake ba fa'ida yana da ƙarancin magana amma kuma mai ma'ana watan bai yawan magana amma duk lokacin da kuma ya buɗe bakinsa yake magana sai zamanto mutane suna ƙaruwa da maganganunsa mutane suna karuwa da bayanin nasa sannan kuma aikin shi yana da yawa sabanin kinan munafiki wata yana da yawaita aiki za ga yana yawaita ayyuka na alkhairi za ga yana aikata ayyuka nagarta za ga cewa yana aikata ayyuka da Allah subhanahu Ta'ala ya yarda da su ayyuka na alkhairi ayyuka wanda Allah subhanahu Ta'ala ya umarni da su za ga cewa yana yawaita aikata su amma maganan shi kuma kaɗan ne kuma duk lokacin da ya magana sai an karu da shi wannan kenan sifa kenan na mumini wanda ya gaskata da Allah subhanahu wata'ala da manzansa da wasiyan manzansa da ranar ƙarshe amma kuma shi kuma munafiki ya yake munafiki shi kuma za ka same shi kamar da manzo Allah ya ce kathirul kalam yana da yawan magana shi yasa alama ne daga cikin alamomin munafinci idan mutum ya kasance yana yawan magana ba tare da ya yi iltifati ga abin da yake haɗiya ba galiban kuma idan mutum ya yawaita magana to kuskuren shi kuma zai rika yawa sifa ne daga cikin sifofin munafinci sai zamanto ƙarya zai yi yawa cikin maganan shi ƙarya kuma sifa ce daga cikin sifofin munafikai kamar yadda muka gani cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa alamomin munafiki guda uku ne idan yi magana za ka same shi yana karya idan yi alkawali za ka samu yana sabawa hakanan idan an ba shi amana yana ci bai kiyaye amana kenan ƙarya sifa ce daga cikin sifofin munahinci duk wanda maganansa kuma ya yi yawa to ƙaryan shi kuma zai yawa kuskuren shi kuma zai yawa shi yasa manzon Allah ce wal munafiqu kathirul kalam shi munafiki mai yawan magana ne wanda yake kuma duk wanda ya ta magana kuskuren shi zai yawa qalilul amal amma kuma aikin shi kaɗan ne bai lizimtan ibada sai kasala duk abin da adda koyi alkhairi ciki duk abin da adda koyi umarnin Allah subhanahu ta'ala za ka same shi yana baya nan na ainihin watan munafiki kenan cikin wannan hadisi muna iya fahimta kan cewa lallai shiru da kawaici yana da matukan muhimmanci wurin gyara ɗabi'un mutum da kuma tarbiyyantar da mutum da kuma bashi kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma dalili ne wanda zai iya sa ya zamanto mutane sun amfana da kai duk lokacin da kai magana hikima zai hito bakinka kuma mutane za su amfana da wannan magana din cikin duniyarsu da lahiransu kenan mumini ana son ya kasance yana da shuru yana da kawaici domin wannan zai bashi zurfin tunani wannan zai ba shi tabbatan hankali kuma wannan zai gadar masa da hikima saboda kenan ba kowane abu ne mutum zai sa bakin shi ba cikin kowane magana bane mutum zai sa bakin shi ba ba kowane abu ne mutum zai faɗi lazim ya kasance mutum yana da natsuwa yana da tsantseni yana da kawaici ta yadda zai san mi zai furta sai ya dafa maganan shi kamar ya zamanto ya fitar da shi domin ya kasance yana da fa'ida ga mutane da fatan Allah subhanahu ala zai amfani mu hakanan ya zo cikin hadisi daga imamu sadiq alaihi salam shi ma yana ce mana dalilul aqil at-tafakkur wa dalilul tafakkur as-samt dalilin mai hankali shine tunani Wata madugun shi jagoran shi shine tunani kenan mai hankali al'amuran shi ba za su daidaita ba sai ya kasance yana tunani yana wazzafa wannan hankali yana amfani da wannan hankali yana tunani da shi a cikin halittar Allah subhanahu wata'ala a cikin azama na Allah subhanahu wata'ala a cikin hikimomi na Allah subhanahu wata'ala a cikin kudura da buwaya na Allah subhanahu wata'ala sai zamanto wannan ya zai masa dalili ya zai masa jagora a cikin hanya na Allah subhanahu wa ta'ala har ya zamanto wannan ya gadar masa da tsira duniyarsa da lahiransa shi kuma menene yake gadar da tunani mai kyau ga hankali imam sadiq alaihi salam yake cewa wa dalilu tafakkur as-samt dalilin kuma shi tunani shine kawaici to idan mutum yana yana kawaici yana shiru baya magana cikin duk abin da ya ga dama ya rage sauran maganganu to shi kenan wannan zai gadar masa da tunani kenan tun in yana shiru kenan yana tunani kenan wannan zai zurfa tunaninsa zai karfa tunaninsa zai tabbatar da hankalin shi wannan kuma zai ba shi karfin hankali ya zamanto yana magana da hikima sai zamanto mutum ya samu dacewa cikin al'amarin duniyarsa da lahiransa sai kasance ya kasance mai amfani inda ya zauna yana amfanin mutane kuma yana fa'idantar da mutane kuma mutane suna karuwa da bayanansa saboda haka kenan yana da kyau zamanto mun yi tunani mun yi tadabburi a cikin waɗannan hadisai wanda muka ambata na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da abin da ya shahi tunani da kuma zurfafa shi ta hanyar lizimtan kawaici da kuma shuru wannan kuma sai zamanto ya gadar mana da hikima ta inda da muka magana zai kasance magana mu yana da fa'ida ga kowa da kowa da fata Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin waɗannan bayanan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin